Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Harin haɗin gwiwa da Amurka ta jagoranta da aka kai wa ƙasar Siriya an imanin cewa harin ya aike da wani babban sako ga Damascus da ma magoya ta Domin ko harin ya ratsa sararin samaniyar tsaron ƙasar Kana ya gurgunta ƙashin bayan makami mai guba da ƙasar ta Siriya take da shi. Amurka, Faransa da Birtaniya sun ƙaddamar da wani hari da safiyar jiya Asabar. inda suka harba makamai masu linzami haɗari da biyar cikin 'yan mintoci kalilan kuma suka sauka a wurare uku inda ake inda nan ne rumbun kayayyakin makamai masu guba na kasar ɗaya daga cikin waɗannan wuraren yana cikin babban birnin ƙasar ne wato damascus yayin da biyu suke kusa da homs wanda ke kusa da bakin iyakar ƙasar da arewacin labanan sojojin amurka suka ce kowane makamin da aka auna shi ya kai ga inda ake bukatar ya sauka kuma ya yi nasarar ragargaza waɗannan wuraren domin kuwa ya kace-kace da wuraren ba kuma tare da kowane abu ya shafi farar hula da ke wurin ba lieutenant general kenneth mckenzie ya shaidawa manema labarai da ke ma'aikatar tsaron amurka cewa kai mun kai hari a tsakiyar inda siriya tattara makamanta masu guba ba shakka wannan ya yi musu babban illa shi ko mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya shaidawa manema labarai ne a lima da ke peru cewa mun yi imanin cewa wannan harin ya durkusar da su kuma zai yi wahala su sake iya samar da wani makami mai guba ya ci gaba da cewa karar take amurka a shirye take ta ci gaba da kara daukar wani matakin ganin cewa siriya ta fahimci cewa akwai farashi da za ta biya muddin ta sake kasassaban amfani da makami mai guba a shafinsa na twitter ko shugaban amurka donald trump cewa yi wannan hari na jiya asabar ya yi daidai domin ko an samu biyan bukata mahukunta a ƙasar iran sun fara kokarin murkushe masu zanga-zangan adawa da karancin ruwa a birnin isfahan birni na uku mafi girma a ƙasar a sanarwar da aka nuna ta kafin sadarwa ta zamani wanda sashen harshen fashiya na wannan gidan rediyon ya kalla ana jin karan harbin bindigan 'yan sanda a gabashin birnin na isfahan a jiya asabar kana ko baya ga harbin ana jin 'yan sanda na cewa wannan gangamin naku baya ya saba wa doka ko kawo jiya asabar an shiga kwanaki biyar kenan ana fama da karancin ruwa a wannan birnin sai dai bidiyon ya nuna na jiya asabar shine karon farko da aka ga 'yan sanda na kokarin su tarwatsa masu zanga-zangar daya daga cikin shugabannin kasan ayatollah yusuf tabatabaye najid ya yi gajin hankuri domin ko ya ce wa masu zanga-zangar suna kokarin tayar da husuma ne kawai don haka su yi kokari su bar wannan lamari wannan zanga-zanga dai ba shine na farko ba domin ko ya samu asali ne tun lokacin da manoma a gundumar isfahan din da ke garin vezana suka fara ganin an fara fuskantar wato karancin ruwa tun a cikin watan fabrairu lokacin da aka karkata ruwan da ake basu zuwa masana'antu a makwabciyar gunduman yaz wannan ya haifar da fito na fito da ma zanga-zanga da ma jami'an tsaro wasu masu goyon bayan mallakan bindiga a nan amurka sun gudanar da zanga-zangar lumana a jiya asabar a sassa daban-daban a cikin kasar mawa zanga-zangar dai waɗanda suka yi maci zuwa majalisar dokoki na jihohi na amurka daban-daban suna sukan lamirin masu kira ne da a samar da doka mai tsaurin gaske da zai sa a rage samun mallakan bindiga suna cewa wannan ya take musu haƙƙinsu na mallakan makami a matsayinsu na 'yan ƙasa misali masu zanga-zangar sun yi gangami daga delaware ta zuwa womin kuma mutane daban-daban ne cikinsu suka yi ta jawabi a wannan gangamin abinda suke cewa ko shine gargadi akan wato samar da doka mai tsanani kan mallakan bindiga wanda daga bisani ma ana iya hana mallakan bindigan ɗungurungun ɗaya daga cikin masu jawabin a wurin gangamin wesley williams ya ce idan kana da gini kuma kullum kana cire bulo ɗaya daga cikin ginin aiwatar na kawaye gari ka taras ba ma ginin gaba ɗayansa wesley wanda ke dauke da bindiga a wurin zanga-zangan kamar sauran wasu da suke dauke da ita sun ci gaba da yi wa juna jawabi a haraba babban kotun kolin wyoming masu zanga-zangan dai sun shirya ne a dukkan su gudanar da shi a dukkan jihohin da ke amurka a kwanaki kaɗan bayan an yi wani babban gangami a nan washington new york da wasu manyan birane na amurka inda aka nuna buƙatar ganin gwamnati ta yi wani abu game da mallakan bindiga barkatai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu sanannu kuma fitattun kungiyoyi biyu na kasar iran da ke kasashen waje da ke adawa da gwamnatin kasar ta iran suka ce sun yi na'am da harin na jiya asabar da amurka ta jagoranta kan ma'adanai makamai mai guba na kasar syria suka ce wannan harin zai ceci rayukan jama'a a kasar ta syria da ke yakin basasa kungiyar iran mazauna amurka ta bakin daraktan ta Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. masu mu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Galibin 'yan Najeriya daga arewacin kasar da ke zaune a nan Amurka hankalinsu ya tashi matuka da samun labarin akwai ɗalibai sama da ɗari biyar a ɗakin karatu ɗaya ko aji ɗaya a jihar Kano. Idan haka na faruwa a jihar Kano, jiha wacce ake ganin tafi kowace jiha arziki da yawan jama'a in banda watakil jihar Legas, ina kuma da wasu jihohi da ke arewacin Najeriya, inda dama ake fama da ƙalubalen ilimi daban-daban musamman ma na rashin yarda da tsari tsarin ilmin baki ɗaya shekaru kusan 60 da samun 'yancin kai. Amma da alamun a Kano galibin al'umma sun amince da su tura 'ya'yansu makaranta. Amma halin da yaran da malamai suke ciki ba yanayi ne da koyo da koyarwa zai gudana kamar yadda ake so ba. Mahabur Ibrahim Kuri zai mana jagora a ziyarar da wannan shiri ya kai makarantar da ake kira Rimin Keɓe a jihar ta Kano. mai ɗalibai fiye da dubu biyar da malamai ashirin da tara makarantar rimin keɓe special primary school da ke ƙarƙashin kulawar hukumar ilimin firamare ta ƙaramar hukumar ungogo a nan jihar kano na fuskantar ƙalubale daban-daban kama daga ajujuwa kujeru da teburin rubutu rashin tsaro da sauran abubuwa da ke tallafawa wajen samar da kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa na sami zarafin ziyartar wannan makaranta kuma na iske malamai na koyar da ɗalibai Ajin farko da na fara yada zango shine mai ɗauke da ɗalibai fiye da ɗari biyar. Kana daga bisani na zarce zuwa sauran ajujuwa kuma dukkaninsu na zanta da malaman bayan gaisawa da ɗalibai. da wai kuke gane fahimtar su kana yin jarabawa za ka gane wani sannan kuma na hanyar rubutun yaran wani lokacin za ka kuli ta tafan wasu daga ciki za ka yi musu maki nan ma za ka gane sannan in kai tambaya in kai darasi nan ma za ka gane yawan waɗanda suke fahimta kuma waɗanda ba sa iya fahimta duk ta nan nake ƙalubalen mu bai wuce gaskiya ajujuwa ba ba ma ya kana ajin da yake no class ba duk sauran ajujuwa in ka duba ga sun yawa tunda ba na ji mana da yara masu ƙasa da ɗari biyu a makarantar nan ba na ji gaskiya ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. Sunana malama Hadiza mm. Wannan wani aji kenan? Class 1B. Yau aji ɗaya eh, ba. Ba. Eh. Za su kai kamar suna. 'Yan ajin nan dukansu su su ɗari biyar da ashirin da uku ne. Mm. to malama ya ake ake iya tantance fahimta su eh, dangane da abin da ya shafi karatu eh, saboda mukan gwada kokarin su mu gani za mu kira su mu tambaye su zai zama kamar mu ne musu eh, yes ne kenan hmm. ko kuma muka yi group din su tunda ba mu da isasshen gurin ma da za a yi group su amma in muka ebo wasu yau muka je da su waje suka yi muka ga sun fahimta gobe mun ebo wasu sai mu su saboda da me da me ake koya musu ana koyar da su literacy ana hmm. koyar da su literacy english kenan hmm. Hmm. ana koyar da su numeracy math kenan akwai basic science akwai hausa akwai social studies akwai eh, ghp akwai arabic akwai irk gaba daya ke ya sunanki eh za ki iya rubuta sunanki eh, eh? wannan wani aji ne wambi eh. ya sunan mutum da turanci sunan shibon yaro kenan to ya sunan yarinya yawwa kai mai dan kokarin ka taso ina ya sunan ka za ka yi kirga min daga ɗaya zuwa goma da turanci yawwa yawwa eh. eh. to a tafa masa muna da mutum ɗari uku da da hamsin biyar a cikin wannan ajin na 3 hmm. to saboda yanayin yawan su muna yin aikin amma ba ma samun dama da za a ce mu bi yaro ɗaya bayan ɗaya sai mun duba mun gamiye a cikin littafinsa ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu Malam Hassan Mohammed Zaura da ke zaman shugaban wannan makaranta ta Rimin Keɓe Special Primary School ya yi ƙarin haske kan yadda suke ƙoƙarin koyar da ɗalibai a cikin wannan yanayi. Wannan makaranta an buɗe ta ranar 22 ga watan Nuwamba 2002. Muna da jimlar ɗalibai 5,612 a zuwa goma sha biyu. blok shi ne ke nan watakila za mu so mu ji tartibi menene babban ƙalubalen ku to alhamdulillah babban kalubalen na farko muna buƙatar ƙarin ajujuwa so da ƙarin ajujuwa ne idan muka same su wato blocks za mu samu ingantaccen koyo da koyarwa so da misali inda yaranci suke 512 da inda suke 523 idan a takaice yanzu muna bukatar blocks in yi za a musamman bulok talatin ko arba'in saboda za mu rage su ko da ta aji mutum ɗari za a saka a iya wani da wani sai an samu ƙarin ajiye ajujuwan sun zama goma sannan za su yi accommodated duk kilas yara ɗaya bayan ajujuwa muna buƙatar katange wannan makaranta so da rashin katangar nan da security idan aka katange ka fita break babu da yaron da zai fita sai mun sani tunda za mu rufe kofofi sannan a takaice muna ƙara buƙatar drainage so da drainage wanda zai rawun ɗin makaranta na ruwa mm. so da damuna makarantar tana cakwarewa mm. hiv ruwan kwatoci na gidaje da na unguwa yana kwararowa cikin makaranta da fam inda za zo da tsotsayi za a samu za a outbreak ma na cututtuka so da ruwan kwata ya shigo makaranta wai wannan zancen da kake ga tarin matsaloli ga tarin ɗalibai kuma na san akwai hukumomi daga matakin karamar hukuma har jiha kuma akwai shirye-shirye ma na eh, ita kanta gwamnatin tarayya da ma kungiyoyi na ciki da na waje da suke kan tallafa wasu san halin da kuke ciki a wannan makaranta gaskiya mun yi duk yadda za mu mun sanar da su yanzu haka nan muna da alƙawura daga gwamnati wanda sun yi alƙawarin insha Allah daga wannan lokacin wannan kuka namu za su share wani hawaye sun yi wannan alkawarin kuma Allah da mana musu kyakkyawan zato muna kyakkyawan zato za su cika mana wannan alkawari da izinin Allah sannan daga cikin iyaye akwai wanda ya zo ya ga yanayin da yaran suke zaune a kas a cikin turbaya yau in aka yi yaro wanki litinin kafin talata laraba ya gama haɗa dauɗa to akwai iyayen da suka suka kawo mana tallafi suka kawo tabarmi guda arba'in domin a riƙa yara wanda wannan tabarbi sun tsaya ne iya aji da kawai aji da sun samu 6a 6b 6c sun kare da kuma su kansu malaman da suke zama a ƙarƙar nan suna wannan rubutu su ma an samu musu da wannan tabarbi da wannan bawan Allah ya kawo su ma an samu musu na zama. Ɗazu ka gaya mana adadin ɗaliban ka wurin dubu biyar da ɗoriya da ɗari shida da goma sha biyu. Malaman fa malamai muna da malamai kwaya ashirin da tara hmm. maza goma mata goma sai yan voluntary e malaman sa kai hmm. wanda suka gama nce ko babu aiki muka yi haɗin gwiwa da pta parent teachers association da sbmc muka ɗauke su suke mana aiki muke biyan su naira dubu uku uku a wata hmm. muke ba su suna haƙuri tunda wannan kuɗin ko sabulu bai siya ba amma kasancewar karkararsu ce su ma ganin yadda muke cikin wani hali suka zo don su ba da tasu gudunmuwar mu dan ba su koda kuɗin omo ne wannan kuma ƙarƙashin jagorancin parent teachers association pta yaya magana quality ko ingancin yaran da kuke koyarwa a wannan matsanancin yanayi ah, to maganar quality Ka san shi Allah ba biyar da bai iya ba Allah ya duba zukatan iyayen yara da kuma malamai sai Allah ya saukar kuma ɗaliban suna fahimta daidai gurgudu yanzu eh, da yan na mutum biyar da malaman ka 29 mukaddara an samu wadatattun azuzuwa wanda ah, ba za ka wuce dalibi 30 zuwa 40 ko yayi nisa 50 ba waɗannan jimlar sun wadatu su dinga koyarwa ai shi harkar koyo da koyarwa akwai abin da ake kira reshu akwai reshu misali idan kana da ajujuwa goma sha biyu to a ƙa'idar koyo da koyarwa in ajujuwa goma sha biyu to ka kana buƙatar malamai goma ya takwas za a kawo bayan wannan sha biyu za a baka half of twelve kaga ka samu sha takwas kaga ya danganta da yawan ajujuwan da za a ƙara idan an ƙara mana ajujuwa arba'in head teacher da assistant head teacher muna buƙatar malamai arba'in na wannan part class sannan kuma muna buƙatar reshen su ashirin kaga zai zama in ajujuwan sun zama arba'in zai zama a takaice muna buƙatar muna da buƙatar malamai sittin har administrators ya zama kamar sittin da biyar. ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu. da wuya ka ga wasu sun fi mu. Kowace rawa kungiyar iyaye da malamai ke takawa wajen warware wannan kalubale, Alhaji Muhammad Abubakar shine shugaban kungiyar reshen wannan makaranta. To ka san shugabannin mulki suna zuwa da tsarinsu daban-daban. Farko sun ce kada a karɓin kobo a hannun kowa gwamnati ce za ta yi komai. Saboda haka kai PTA chairman idan ka rubuta takarda cewa akalla kowane yaro ya kawo naira hamsin ko kowane uba ya kawo bulo za a fara yi ma petition da challenges cewa gwamnati ta riga ta sanar da al'ummanta za su ba su ilimi kyauta tun daga firamare zuwa jami'a Wannan sai ta shiga zukatan mutane ko ka ce a zo a zauna a samu yadda za a samu mafita sai ka ga mutane za su kama bayanin da ita gwamnatin da ta kawo da waccan manufa ba ta yi ne to ai ba za ta iya yi duka ba ilimi abu ne wanda sai jama'a sun sa hannu duk gwamnatin da ita ce ita kadai za ta rungumi ilimi to zuwa za ta yi ta kife cikin ruwa ba ta iya ba illa kawai gwamnati ta yarda cewa al'umma su shigo cikin harkar ilimi ko ya bada gudunmawa daidan abin da zai iya to amma ai daga baya eh, ita wannan gwamnatin da ta zo ta ce ta janye waccan manufa da tsari cewa eh, ku din ku shigo eh, ina wannan zance kwana ba ku shigan bane har yanzu mun shiga amma har yanzu abin da ke cikin zukatar mutane dan su saki damar a karɓo wani abu a hannun mutane ko naira hamsin a kowane wata uku a hannun yara har yanzu iyayen ba saki jikinsu su bayar ba suna ganin cewa wancan kalmar ta farko tana zuciyarsu ba samu wayar da kai da wannan kalmar ta fita daga zuciyarsu ba. Gashi ina aka tsinci kai a. ku yanzu me kuke yi duk da waccan turjiya da kake samu daga wurin iyaye. A yanzu a mun haɗa kai da wani kungiyar ci gaban wannan gari. A ko asabar da ya wuce mun zauna da su mun tattauna cewa to yanzu za mu ɗauki wani tsari na cewa Ah, muna so mu kira ga kowane uba mai ɗa a makaranta da ptn da sbmc da kuma ƙungiyar ci gaban rimin kebe za mu haɗu cewa kowane uba ya ka bulo ɗaya ko buhun siminti makaranta ba kuɗi zai bamu idan kuɗi yake tsammanin in ya bamu za mu cinye to ya kawo mana kayan aiki alabashi yadda za a aiki mu nemi kuɗin tage da muka gani mu kowa ya samu abin da zai samu ya kawo mana za mu zauna da headmaster yadda za mu rubuta wa iyayen yara takardu hmm. cewa su zo mu zauna mu zube musu matsalolin 'ya'yansu a gabansu mu nemi shawararsu cewa ina mafita hmm. koke-koken nan nan mu kai gwamnati mu kai ina duk ko ina mun kai har lokaci akwai lokacin da ma har an man gargadi cewa na fa gwamnati tana gargadi cewa ko ina sukanta saboda wahala da muke ciki nake maganganu suke wa suke cewa ba daidai ba ne dinga sassautawa wajen kira ko wani abu makamancin wannan ilimi babban abu ne mu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu. Shi ma shugaban kungiyar ci gaban yankin rimin keɓe da kewaye Isa Adam Salihu ya ce suna ƙoƙarin tuntuɓar masu hannu da shuni da ƙungiyoyi da kuma hukumomi domin kawo tallafi ga wannan makaranta. daga cikin irin yunkurin da muka dinka yi mun yi kokarin bibiyar hukumar ilimi sannan kuma mun yi kokarin hukumar bangar abin da ya shafi masu haƙƙi da wannan abin da ya shafi wannan makarantar tamu wanda wanda mun yi abubuwa da dama daga cikinsu akwai sun da muka rubuta takarda zuwa ga government house mun tura zuwa na ɗaya akan mu sanar da su halin da makarantar da suke ciki kuma sannan muka muna kokarin a yanzu sakamakon abubuwan da suke faruwa a yanzu shine gurin kara tallata wa duniya ta sani don yana ɗaya daga cikin yunkurin da aka yi wannan yin bidiyon da aka yi sanda mai girma ciyaman ya zo wannan makaranta aka yi bidiyo kuma aka tura duniya kowa ya san halin da makarantar take ciki. Rashin kujerun zama da teburan rubutu bai tsaya ga ajujuwan ɗalibai ba kawai a wannan makaranta ta Rimin Keɓe Special Primary School domin kuwa su ma malamai a dandabalin ƙasa suke aikin tsara darussa da sauran aikace-aikace amma sun samu agajin tebura guda biyar da kujeru biyar daga wani mazaunin unguwar mai suna da liman wato gaskiya yanayin yadda na zo na ga yadda malaman suke ciki hmm. domin na ga su kansu ba su da natsuwa da za su koya domin mai malami na tada wata malama a zaune a ƙasa hmm. tana koyawa ɗalibai a ƙasa malami a ƙasa ta to ta za a haka koyawa a haka to na abin ya kawo tunani na sai na ce to ya kamata a samu musu da abin zama akalla kujera da tebur su zo su yi to shine wannan karan farko Allah da muka kawo wannan guda biyar biyar kujera biyar tebur biyar don mu ga za a samu samu saukin koyarwa hmm, akwai yaranka ne a wannan makarantar ban da yaro ko da wannan makarantar hmm. kawai dai da amma duk da zan iya ce akwai ƴaƴana tunda dai duk ƴaƴan makwabtana eh. suna nan wannan makarantar da kannan mu duka suna a wannan makaranta amma ni ɗana ciki ban da shi ko a wannan makaranta ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncin mu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu To amma shugaban karamar hukumar Ungogo Abubakar Ali Muhammad wanda a kwanakin baya shi ma da kansa ya ziyarci wannan makaranta ya ce sun fara daukar matakai domin warware wannan kalubale. Za mu iya yi mu ga mun samu musu wasu classes din idan Allah ya ara mana dama in kuma mun dawo in ba mu dawo ma dai wanda duk zai dawo shi kuma sai ya ga me zai dora abubuwan da ya samu dama ya yi musu amma a yanzu ayyukan da muka tura shi ne muna buƙatar ƙarin blocks wanda za a yi musu wanda zai zamto cewa sun samu yawaitar ajujuwa blocks guda nawa kamar blocks guda shida muka rubuta ba magana ake ta siddin zama ba a yanzu magana ake ta yanda ya za a yi a samun musu da enough guri da za su zauna su karatu idan aka samu wannan karin blocks na ajujuwa shine za mu ga za a yi a dinga kai wa classes din su wannan ajin yau an kai masa seat wannan an kai masa sit ko da a local government ne irin abubuwan da local government ke dan shigo mata zami maintenance muka cewa mun yi sit su ma an kai musu to chairman baya ga batun ajujuwan nan da muka tattauna da shugabanni da malaman makarantar sun nuna cewa eh, daga lokacin da aka samu karin ajujuwan nan to kuma akwai zance kuma na malamai su ma a kara su akwai tsari eh, dangane da wannan eh ai muna da wadatattun malamai yawanci abin da yake faruwa su malamai da ake ɗauka kowa yana so a bar shi a mazaɓarsa yadda zai samu sauƙi wajen zuwa koyarwa na wajen expenses na kuɗin mota to babban abin da muka ba da shawara shine idan inda malamai suka yi yawa za ka samu akwai makarantar da take da malamai guda talatin ka samu kuma akwai inda take da malamai gaba ɗaya ajujuwan da za a koyar ɗin bifi irin aji shida ba daga ɗaya zuwa shida to za ga inda suka yi yawa ɗin yanzu muna ƙoƙarin ya za a rage su su koma inda ba malaman a wadaci eh, eh su wannan shi ma mun ba es wannan abin ya je duba mana ya ga cewa eh, kamar nawa kuka tsara za ku kashe zuwa karan farko eh mun kiyasta kuɗin su zai iya kawo miliyan goma sha bakwai waɗancan karashe-karashen ah, sababbin da zami sannan kuma akwai ƙanana wanda su kuma kuɗin su zai kai miliyan goma sha hudu kuma da a guri ɗaya sannan akwai inda muka rubuta irin kadawa primary a ah, secondary school ta 'yan mata su ma suna buƙatar ƙarin blog su ma kuɗin su zai kai miliyan goma sha bakwai da wani abu mun rubuta mun kai wannan abin da a ce a lokal government ake ba da umarnin a yi shi su za mu ba da umarni immediately a fara yin sa mm. amma clearance ne wanda muke nema a state kuma wannan file din yana gaban mai girma gwamna amma da zarar ya dawo da zarar an fara ayyuka wannan makaranta ta rimin keɓe special primary school a yankin karamar hukumar ungogo a nan jihar kano mai ɗalibai fiye da 500 a aji guda samfari ce daga kusan dukkanin makarantun firamare na gwamnati musamman ma a yankunan karkara ilimi babban abu ne gumu shi zai kankange mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi mu. Mahmud bai yi ƙasa a gwiwa baya tuntubi shugaban hukumar ilmi bai ɗaya na jihar Kano Malam Zakari Ibrahim Bagwai. cewa hukumar tana sane da irin cunkoson da makarantun firamare watakilma har da sakandare suke ciki da ma wasu matsaloli? alhamdulillahi wannan tambaya tana da ma'ana kwarai da gaske kuma ina fata amsar da zan bayar za ta zama ɗaya daga cikin hanyoyin da za su fitar da mu daga cikin wannan matsala tabbas hukumar ilimi daga tushe ta san akwai cunkoso a makarantu ma'aikatar ilimi ta jihar kano ta san akwai cinkoso a makarantu haka gwamnatin jihar kano ta san akwai cinkoso a makarantu amma abin yadda yake ya kamata jama'a a fahimta an ce dambu idan ya yawa baya jin mai a halin yanzu muna da ɗalibai a jihar kano a yanzu ɗin da nake maka magana miliyan uku da dubu dari da sittin da tara ɗalibai a makarantun firamare a makarantun firamare wanda adadin waɗannan ɗalibai ya fi yawan al'ummar wata jihar ma sannan muna da makarantu guda dubu uku da ɗari uku da talatin da uku a ka'idar koyo da koyarwa mafi yawan abin da aka fi so a samu a aji shine ɗalibi 60 to amma mun sani cewa wannan lamba ta shallake ta fi ƙarfin ɗalibi 60 ta fi ƙarfin ɗalibi 100 ma a yawancin wurare muna buƙatar aƙalla ajujuwa dubu hamsin idan muna so mu sa ɗalibai sittin a kowane aji amma abin da muke da shi a halin yanzu muna da ajujuwa kamar kiyasinmu na ƙarshe abin da ya nuna muna da ajujuwa guda dubu talatin da biyu yaushe kuka kai wannan kiyasin an yi shi a cikin adadin makarantu wanda ake kira school annual school census na shekarar 2016 haɗi da 2017 to kaga ba ba daɗe ba kuma dama shekara-shekara ake yi to idan kana buƙatar ajujuwa dubu hamsin kana da ajujuwa dubu talatin da biyu kaga kana da tasgwaro na akalla gidi na dubu goma sha takwas kuma a cikin dubu talatin da biyu din ma da muke da su wajen akalla dubu hudu zuwa dubu biyar suna buƙatar gyara matsanancin gyara to kaga ashe abinda muke bukata ba mu da abinda muke da shi kaɗan ya ɗara rabin abin da muke bukata wannan shine ya kawo matsala ta cinkoso kuma wannan abu ba gwamnatin jihar kano ta yanzu ita ce ta kirkiro ba matsala ce wadda yake tato dogon lokaci to tun daga halin da ake ciki ciyaman ku kanku yanzu kididdigar ma da ka baya ta tabbatar da wannan ta fito da wannan matsala karara me kuke yi. Za mu kawo muku amsar wannan tambaya cikin shirye-shiryenmu masu zuwa. Masu sauraro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin nan a madadin jagoran namu Mahmud Ibrahim Kwari duba matsanancin cunkoson yara a wasu makarantu da ke jihar Kano da kuma Cibohiro ne da Salomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.